اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد إن الحمد لله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 Ah, jiya mun karanta mun tsaya ayoyin da Allah ya bayanin ya ayyu allazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin mun yi bayanin cewa duk wani labari wanda ya zo na aibu to a dakatar da shi sai an yi bincike aibun ya tabbata a walamu anna fikum rasulullah kuma Allah subhanahu ta'ala ya ja kunnen sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa su sani a cikin su fa akwai manzan Allah law yutayukum fi kathirin min al-amri la'anittu mala ya musu bayanin in manzo zai bi ra'ayin kowa to za a sha wahala wahala za a sha amma saboda Allah ya soyan musu da imani da ya kawata imani a zuciyarsu da sai ya zama a walakin Allah zai menene walakin Allah hababa ilaikum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikum kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya kawata imani a zuciyar sahabban manzala sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kyamaci kafirci da fasikanci da ma kananan laifuka iya kore su a cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wa sallam shi ya sanya <clears throat> ya zama da sun yi kure sai a jakunan su sai su dawo kan hanya kuma Allah ya bayanin mutum ya zama sahabi kyauta ne fadlan min Allah wa ni'ma mutum ya zama sahabi ya zama yana kusa da manzala sallallahu alaihi wa sallam to kyauta ne kamar yadda annabtan kyauta ce Allah na zaɓa wanda ya ga dama ne ba shi to mutum ya zama yana cikin sabon manzan Allah sallallahu ya halarci makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsotsi addini daga manzan Allah kai tsaye to kyauta ce wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima yau zamu tashi wa in tsari ko tani ko to mu je الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأخبرهم بينهما فإن فغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا Allah subhanahu wataala ya ce wa in ta'ifatan idan wasu jama'a min almu'minina daga mu'minai iqtatalu suka yi fada to faslihu bainahuma to ay sulhu wa sulhu khair shi sulhu kullun alheri ne idan ka samu wasu bangarori guda biyu na mu'minai sun yi fada to ay sulhu a ah, wannan aya take nuna cewa za a iya samun <clears throat> wato masu imani kuma ya su ya su a samu saɓani tsakankanin su kuma hasi yaƙi iyaka ko su sai guda biyu wanda kamar sun yi karo da juna <clears throat> amma in ka kalli wannan ayan za ka iya ma kowane matsayinsa akwai hasarin hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kiyama ba za ta tashi ba sai an samu muminai masu da'awa guda masu da'awa iri daya sun yaki juna yaƙi sosai ba wai magana ta can baki ba fahimtansu ɗaya kuma dukansu masu imani ne za su yaƙi juna kuma in sun yaƙi junan za su za su ma juna rauni wasu za su kashe wasu manzala ya ce da wanda aka kashe da wanda ya kashe duka yan aljanna ne wannan riwaya haka ta zo akwai wata riwaya kuma ta zo cewa a ah, kiyama ba za ta tashi ba sai an samu wasu muminai guda biyu sun zara takobi sun yi fada da juna to da wanda ya kashe da wanda aka kashe shi kuma duka suna wuta kaga hadisan kamar sun yi hannun riga shi wannan yana cewa wancan yana cewa idan taqal muslimani fi sayfihi ma fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmi biyu suka hadu suka zara takobi da wanda ya kashe da wanda aka kashe to duk yan wuta ne shi kuma wancan riwaya yana cewa kiyama ba za ta tashi ba sai masu da'awa guda sun yaki juna da wanda aka kashe da wanda ya kashe kuma dai yan aljanna to wannan aya kuma ta bayanin wa in ta'ifatan minal na qatatalu in an samu bangarori guda biyu sun yi yaki nan ba fita can baki ba yaki sosai to kuma sai Allah ya ce dukansu masu imani dukansu suna da imani to waɗannan nasoshi da suka zo a haka malamai suna kallon su a matakai daban-daban wato wasu suna fassara su da mashi'an Allah idan ya ga dama sai ya yafi musu ya sa su aljanna duka wasu kuma suna ga yin Allah ya ga dama sai ya musu ukuba na wannan laifin da suka yi in an gama kuma sai su shiga aljanna amma dai duka hadisan <clears throat> da fassarorin da malamai suka yi in aka samu mumine guda biyu sun samu saɓani har sun yi faɗa to ƙarshen al'amarinsu dai ga baki ɗaya saboda imani za su shiga aljanna inda aka samu saɓani shine <clears throat> wasu suna fahimtar cewa Allah zai yafe musu shiga aljanna gaba ɗaya wasu suna fahimtar cewa a'a Allah zai kama su da wannan kuskure na zudda jini ya musu uku ba su zauna a wuta na wani lokaci kamar gidan yari kenan na kurkuku na wani ɗan lokaci in sun gama wannan zaman gidan yari sai su fita kuma sai su ga gida aljanna an gane wannan ko saboda haka kuma wannan yake nuna samun saɓani wato a samu saɓani a cikin muminai wani abu ne sanannen abu wani abu ne sananne tun daga shi hoton shi ya zuwa cikin alkurani idan aka samu bangarori guda biyu daga muminai sun saba har sun yi yaki yaki fa ba ta can baki ba yaki to a sulhu kuma aka ce musu muminai wato so da yawa sai mutum ya zama abin da yake wannan abin da yake fahimta kaza ne wannan abin da yake fahimta kaza ne kuma lokaci ga abin har yayi tsanani wato an yi fada fadan ma an zudda jini to wannan <clears throat> ya nuna kabira ce suka aikata ba kafirci ba <clears throat> wannan yana daga cikin nasoshin da suke nuna ashe zunubi min girman shi in dai ba kafirci bane to ba kafirci bane don mutum ya aikata shi yana nan a mumininsa laifin zunubin shi na nan in Allah ya ga dama ya tabbatar masa da shi ya mushi hukuba in Allah ya ga dama ya kau da kai ya yafe mushi sai gafarta mushi ga baki daya amma zunubi baya ta da mutum daga asalin imani sai in mutum ya aikata abin da ke tura imanin to in ya aikata abin da ke tura imani to wannan kuma daban amma dai zunubi ko da na kisa ne kamar yadda wannan ta zo ayan nan ta zo to ba ta cire mutum daga imani kuma wadancan hadisai da suke cewa falqatul mulkul fin nar to ɗaya daga cikin fasarorin shine wato in Allah ya ga dama zai kama su da wannan laifi su yi kurkuku a gidan wuta amma imanin su na asali yana nan daga in sun gama wannan kurkuku za su shiga gidan aljanna wasu malaman kuma suna cewa a al'amarin yana da cikin mashi'a ganin daman Allah in Allah ya ga dama ba ma zai sa wutan ba Allah ka yafe mana wa in bagat ihdahuma ala al-ukhra in an yi sulhu sai kuma daya ya zalunci daya wata kungiyar sai ta zalunci wata kungiyar wasu jama'a suka zalunci wasu to fa qatilul lati tabi hatta tafiya ila amrillah to a hada yaki wanda suka ketare iyakan wannan ya nuna washe idan ya zama bangarorin biyu na mumine suna fara to ba a shigan ma kowa ba wanda za a shigan mashi sai dai a dauki matakin a sulhu idan aka yi sulhu sulhu ya tabbata sai wani bangare ya yaki da sulhun to shi ne za a hada a yake shi amma bai wa mummini guda biyu suna fada a shigan ma wani a shigan ma wasu wani wata kungiyan wata kungiyan a kyale ta ba a haka amma bayan sulhu wanda ya ketare iyaka to shi ana shigan ma ɗayan domin shi ma ɗayan ba an za a yake shi ne akan an kidinin shi yi laifi ba a'a ya za a yi ya dawo wannan kungiya ta dawo ko wannan jama'a ta dawo ta haɗu a ci gaba da aikin addini saboda aikin addini sai an haɗu da yawa tukuna sai wannan ya kawo nashi gudunmuwa na ya kawo nashi gudunmuwa sana aikin ke yiwuwa saboda haka fa'in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wal abinnan fa'in fa'u fa aslihu bainahuma bil adli wa fito, in sun dawo kan hanya wannan kungiya ta bi ta dawo kan hanya to ne a yi mata adalci a mata adalci inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah subhanahu wataala na son masu adalci masu tsaye da adalci a cikin al'amura akwai hadisin da abi hatim sai da shi daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Amr dan As yake cewa ita rayuwa akan adalci tana da sakamako wato muqsitina wanda suka rayu akan adalci suna tsaye da abu akan a yadda yake to lalle suna da falala ranar tashi alkiyama kuma suna daga cikin wanda za su shiga cikin inuwan Allah suna daga cikin waɗanda za a ba su a inuwan Allah ma ba suna tsaye bane suna zaune ne akan wasu kujeru na lu'ulu'u wanda aka tanada saboda tsayuwa da suka yi akan adalci kuma da adalci ne komai ke tsayuwa daga lokacin da aka samu adalci to kuma eh, rashin adalci sai komai ya watsi wannan aya abin da take nunawa lalle sabani a cikin mu'minai wani abu ne sananne kuma saɓanin zai iya tsanani har su yaƙi juna su ma juna rauni to idan sun yi wannan sauran waɗanda ba da su aka yi saɓanin ba su shiga tsakiya kada su taimaki kowa su shiga tsakiya su gane ainihin yadda abin yake a samar da matsaya da yin an samar da matsaya wanda ya ci gaba da neman ba za a zauna lafiya ba to shi kuma a yi ƙoƙarin dawo da shi koda da ƙarfi ne koda da ƙarfi ne a yi ƙoƙari a dawo da shi kan hanya to yin an dawo da shi kan hanya kuma to a ɗauka komi ya wuce shine fa in fa'u fa aslihu bainahuma bil adl wa adilu in sun dawo kan hanya to a dauka komai ya wuce saboda Allah na son gyara kuma yana so lokacin da damuwa ta wuce to a dauka ta wuce din asali sai Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa asali su mu'mine yan uwa ne ba a san rarrabuwa ne ai ai qur'ani ma haka Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi wa la tafarraqu ai ba su a wawwatse ne ba su a wawwatse in aka wawwatse to karfin sai ya kasa amma in an hadu sai kaga karfin ya tsaye inna innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum saboda haka yan kuwa da ake samun sabani ko da za a rika samun sabani inda sabani sanannen abu ne to a yi ta sulhu wannan nuna sabani zai ta faruwa kuma sulhu shi ma na so ya ci gaba da faruwa ha abada wattaqullaha halalakun turhamun Allah ya ce wato ku taka tsantsan game da rayuwa in kuka yi taka tsantsan kuka bi dokokin Allah to lallai tabbas Allah zai muku rahama Allah kai mana rahama na'am أن يكونوا خيرا ولا خيرا منكم لا تنزلوا أنفسكم ولا تنابوا بالألقاب والتسليمان ومن لم يكف فأولئك نعم آه akwai riwayan da imam amur ya fitar da shi na asalin hadisi daga abi jubair da haq yake cewa wannan aya ta sauka ne ga banu salama wannan aya ta sauka ne ga banu salama lokacin da mazala sallallahu alaihi wa sallam wasallam ya hijira daga garin makka zuwa garin madina bayan ya kintsa yarin tsabi ya tantance unguwannin da suke cikin madina kuma a ƙara ƙulla alaƙoƙi to lokacin da ya zo cikin banu salama sai iske sai ya tambayi sunan mutum wane wane sunanka in sun gaisa wane wane sunanka eh, ba an an jima ana tattaunawa sai ya kira mutum kuma da sunan sai kuma ce ai wannan sunan baya su a ah, lokacin da ya zo ya gaisa da su sun kowa ya faɗi sunan shi wane misali ga hausa ne ka miƙa hannu ka ce wani an tashi lafiya ya ne sunanka ya ce wani wani ya ne an tashi lafiya ya ne sunanka wani misali ah to kuma an zo an jima ana magana ka tashi da suna ka ce eh lalle sunan shi ne amma kuma sunan baya sai tambaye bai sa to ku ya kuke suna sai su sa suna sai suka ce ai mu nan karancin sunan mutum da biyu ne amma akan sa suna uku har suna biyar mutum sunayen duk sunayen shi ne amma cikin sunayen nan guda uku ko hudu ko biyar to kwaya ɗaya ne ko biyu ke so sauran baya so to kuma mu idan mutum aka samu shi wannan sunaye ko ya samu kan shi wannan sunaye saboda kuruciya a tsawon lokaci kuruciya sai mutum ya ce ni ne wa ne kuma can gaba ya ce haɓar da Allah wannan ya riga ya wuce a yanzu ba na son wannan sunan kuma to su ba abin da ya dame su inda ka riga ka sa maka kanka wannan suna ko duniya ta sa maka wannan suna to ko kana so ko ba ka so za su gaba da faɗa to amma da manzala suka yana karanta da ɗabi'a to idan ya kira sunan mutum bayan mutumin shi ya gaya mai sunan da kansa sai kuma suke a ai baya san wannan sunan to sai Allah ya saukar da wannan aya yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka imani la tasabin nan la yaskar la yaskar ne ku la yaskar qaumun min qaumin kada wani sashi ya mu wani sashi ba wato akwai wasu kalmomi masu alaka da juna akwai izgili akwai ba'a akwai raha dukansu daban-daban suke izgili la yaskhar qaumin min qaumin galibi wannan kalma ita ce zuwa littafin A wasu huriyatu, wasu huriyatu ta zuwa a halari to wani lokaci sai ka samu kuskuren fassara sai mai fassara ya fassara shi da sihiri shi sihiri ai ba haramun bane shi sihiri ai kafirci ne shi hadarin shi ai nawa ba nawa wasa bane Allah ya kare mu shi sihiri ai ba ya cikin abin da yake ce mu haram ai shi ba haram bane shi sihiri ai kafirci yake da mutum a ciki Allah ya kyauta a ah, a ah, wasu kuriyatu shine ba wato mutum da hausa hausa karancin kalmomi ne istihza'i shine izgili to amma lokaci ba'an abinda ake nufi da ba'a da larabci shine kuma bahaushe yake nufi da izgili wani lokaci saboda karancin kalmomin da bahaushe yake da su izgili shi ma hadari ne yakan kai mutum ne zuwa ga kafirci irin sihiri ne to duka ba mai akadari ba waɗanda yake nufi ba yana nufin sihiri ba ne ba kuma yana nufin izgili ba ne sai dai izgili na hausa izgili na hausa kalma ce wanda ake jefa mutum a matsayin an rena shi mutum ya fito bai karya bai a karye kamun da zai sha ma an riga an kama shi a kame bai da shi sai kuma ka ci kako shi ka fito kana sakuce ka gan shi a kurkice ka ce a ah, kaya yawa ne ka sha shayi ne da kwai da madara da mai da shi fa bai karya ba kila ma ya kwana da yin wani. to kaga a hausa za a ce ma wannan izgili za a ce ma wannan izgili amma a larabci ba za a ce ma wannan izgili ba sai da ce sukuriya ba'a sai da ce mashi ba'a wato wato magana dai kawai maganan banza ne dai wannan kuma reni ne za a gaya mutum wannan ne a matsayin arena shi wanda ya isa ya ci wannan abin in ya fito ba za a iya gaya mai wannan ba wanda bai isa ba ya ci misali ki shine za a biya mai wannan ko sutura ko abun hawa ko wani abu da ya akan faɗi kalma irin wannan na rasa da zan yi bayani ne ba ba ni da fasaha wani lokaci saboda haka la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum kada wani ya rena wani ya rika mai ba'a in Allah ya ga dama wannan wanda aka rena sai Allah ya dauka kashi ya zo ya wuce wannan wanda ya rena shi kuma dama al'amarin duniya nawa ya faru nawa ya faru so da yawa wanda kake ka kafi karfin shi bai isa ba ba komai bane in ya fito kana mai gatse ka riga gaya mai maganganu kana jefar mishi da maganganu na gatse dare ni in Allah ya tashi ikonsa ka kwashi mamaki in ka fara ci baya ka rasa yadda kai maka ci bayan ci bayan a jere ba maganan kowane wata bane a'a kowane sati bane a'a kullum sai ka ga wata matsala wanda wannan matsalan tana sa tana nuna zaka ci bayan kuma kana ci bayan in ba sa'a ba sai ka ga wanda kake ga kafi karfin shi daga baya koma yafi karfin ka wanda kake ganin ba komai ne ba abin tausayi ne kai ka koma abin tausayi a rayuwa duk an ga wannan kuma ma mai akhdari ya bada wani kalma irin wani yace wa ru'yatul fadli ala al-ghairi ru'yatul fadli ala al-ghairi kai kafi karfin wani ba aka rayuwa take ba to da yawa wanda kake ga kafishin nan gobe zai iya finka wannan a duniyance kenan amma a wurin Allah kuma duk ba haka ma abin yake ba so da yawa wanda kake ganin ba komi bane a wurin Allah wallahi shine komi kila ma albarkacin shi ne aka zauna lafiya haka samu abin da ka samu a rayuwa albarkacin shi kake ci baka sani ba aka ja nan mata su ma wala nisa'un min nisa'in kada wata mace a ta rinka ba'a tana izgili tana rena wata mace a sa'an ya kunna khairan min hunna in Allah ya ga dama wannan wanda ake magatsan aka rena ta ake ce mata a hakan to a hakan kuwa ƙila sana'a take yi ana gato wannan sana'an a haka ne za ta samu wani abu eh a hakan sai ta samu wani abu ƙila ma gidan da ake zaune ta fiye shi gidan da ake zaune ma sai ta fiye shi shi ya sanya manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce rubu a shasa a gubara zai yi so da yawa ake samun mutumin da za ka ganshi mai gizo mai kura babu wadatan karfin arziki riganshi ba ta kara ta karya ba shi sa manzala ce victim rain almudfu bil abwab wanda in yazo kofa ma in ya sallama ba za a bude ba ana ga kamar in ya zo neman sadaka ne manzala ce lawa aka sama alallahi la barra inda zai rantsi da Allah wallahi tallahi Allah ya kubutar da shi yanzu 'yan kwanukan nan ba wahalar ruwa muke fama da shi ba ana fama da wahalar ruwa da zafi in ya gada in wani ya daga ya ce a na rantsi da Allah daga yau ranar da aka sha na azumin nan an gama kullum za a yi azumi ne cikin lumlumi to wallahi azumi ya kare kullum ba za a ƙara ranar ta zafi ba ai zafi ranar sai Allah ya gada ma zabin. zafin in Allah ya ga dama wallahi ba fice zafin ba to in ya ce wallahi daga yau an gama azumin nan an sha wuya ba za a ƙara shan wahala irin wannan ba za a rinƙa shi ne cikin lullumi gari babu zafi to wallahi sai Allah ya tabbatar da shi yau da yanda yake kusa da Allah wani ana magana na ɓoye ne wannan kaga sai Allah to ba ma wani na ɓoyen ba na filin mutum nawa ne za su gan shi ana ganin ba bakin komi ba sai daga baya zama komi wani ana ganin lebura ne shi zai za a ɗauke shi lebura ƙila ma a wulakance a ɗauke shi aikin gini na kamfani daga ƙarfi ya zai sai kamfanin ya sai kamfanin gaba ɗayan shi asalin shi ko lebura ne ko ƙila ma sun jan wannan kamfanin ko gida an ɗauke shi a wulakance daga baya gidan ka ga mai an mai ya mai siyan kaza ya sai gidan mai gidan kuma ya koma gidan aro duk rayuwa tana tana tabbatar da wannan ana ganin wannan kuma an taba jin wannan to da yawa mutum sai ya shiga kasuwa da baro sai ya fito da plaza wani ya shiga kasuwa da plaza ya fito da baro gaba ta koma baya an samu matsala arzikin ya kare a yaka ne ko saboda haka nan wa haka mata su ma da mazala ce eh, Allah ce wala nisa'un ai kun ga hadisi mazala ya ce to da yawa ake samun kasiya tun fi duniya tun fil akhirah a duniya tana ganin ita wata tsiya ce kasuwan lokaci mata ba sai samun wuri ba sai su nemi su wuce gona da yi a tana ganin ita wata tsiya ce Allah ya mata arzikin mahaifi ko mahaifiya ko miji ko ɗa in ta tashi tare na kowa kowa wa bakin komi yake ba to manzo Allah ya ce so dai za ga wasu kasiyatun fi duniya ariyatun fil akhirah a duniya ana ganin su wata tsiya ne amma wurin Allah ba bakin komi suke ba wulakantattu ne Allah ya kare mu saboda haka mafi girman daraja mutum ya samu daraja a wurin Allah sannan wani ke bi mishi ya samu daraja a wajen bayan Allah ai ba ana so mutum ya rayu cikin mutane cikin kaskanci ne. a'a wala talmizu anfusakum kada ku rinka zundan kawunan kada ku rinka zundan kawunan ku ku rinka yi da mutane mutum ya wuce lalabi be shi matsiyaci kaza kaza da kaza da kaza a rinka zunde Allah ya hana hamdu da lamzu zunde da ya fice to wala tanabudu bil alqab sai Allah ya fito da ainihin hoton matsalar da ta taso ainihin hoton matsalar da ta taso shine jifan juna da laƙubba, jifan juna da laqabba a ta sa mutane sunaye sunan da bai dace ba ko da mutum shi ya sama kanshi wannan sunan in ya so ya ce baya so to shi kenan a ce ka daina ce mashi to kuma da mutum ma zai sama kanshi sunan banza abin da ya fi kai kada ka kira shi da wannan sunan na banza ka kira shi da sunan shi na asali ko da ya fi son wannan da ya kara maka shi kila irin hayakin nan ne na tashe tashen balaga maza suna da irin nasu tashen balagan da hayakin kan mata suna da irin nasu tashen balaga da kuma na irin nasu hayakin kai a sa ma kai sunaye na banza in yanzu ne a ɗauko sunayen ƴan rawa ko ƴan kwallo wani kafi wanda yake jinin addinin musulunci mutum ya maka ma kanshi kuma daga baya karken ta ce baya su ko fim ya da ko ni gagarumin fasiki ko gagarumin kafiri da maka makan shi wannan suna cikin fim ko kuma dai mutanen gari zaune gari banza ya da wani sunan wani fasiki ya ce yana ba shi sha'awa kuma ga shi al'abin da ya shafi suna shari'a musulunci ba ta taɓa ɗaukar shi da wasa ba duk abin da ya shafi sa suna za a ga shari'a musulunci ba ta ɗauke shi da wasa ba manzala sosalan ba wai sunan mutum ba har sunan gari sunan gari ya rika canzawa in an ce wannan garin sunan shi kaza ce a sunan shi dai kaza saboda suna linzami yadda ba shi ce suna linzami haka shari'a ma ta dauka suna linzami saboda haka mutum ya samu shi lakabi mummuna bayan ya yi imani Allah ya ce wannan bai kyautu ba wannan bai kyautu ba in mutum ya samu shi din to kai kada ka kira shi da wannan sunan kira shi da sunan da yake na asali mai kyau ka kira shi da sunan shi na asali mai kyau wannan lakabin ka watsar da shi in kuma sunan shi ne aka kuskure aka sa mishi suna mara kyau to bayan musulunci ya ba shi shawara ya canza tunda ya musulunta yanzu ya canza ya sa suna mai kyau wanda babu aiwa cikinsa musulunci yana da sunaye na maza yana da sunaye na mata yana da sunaye wanda ake samu maza da mata duk yana da shi da haka mutum ya samu suna mai kyau musamman ya tsanci sunan ko sunan da manzala ya zaɓa kamar yadda manzala ya ce ku sanya ma sunan 'ya'yanku abdullahi da abdurrahman misali sunan da ya fara cikin sunayen allah mutum a gwama mushi shi bawan allah ne ko kuma mutum ya sa Kansa suna irin sunan da Allah ya zaɓa da kansa kamar sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam irin sunan ahmad irin sunan muhammad da dai sauran sunaye da Allah ya ce suna na ne kaza da kaza ko kuma sabansa wanda suka zo da wasu sunaye Allah bai taɓa sunan ba ko kuma sunan da ya zo a cikin alkur'ani ya zama suna ne na namiji ko suna ne na mace kaga duk waɗannan suna ne zaɓaɓɓun sunaye ko kuma ko da al'ada ne amma inda za a fassara sunan to za a ji wani abu ne mai daraja to wannan kaga duk yayi amma kada mutum ya ji an faɗi wani sunan wani balarabe an jera shi an jera shi an jera shi kawai ya kwasa ya je maka maɗan shi a'a ya bincike wannan sunan da kyau in ya bincike wannan sunan da kyau to sannan in ya kamata ya sa sai ya sa sannan mun sha yin bayanin cewa akwai sunan da suke a haɗe suke ba a raba su ba a raba su wasu kuma suna al'adar ne amma su ma za a gansu musdauje ne arabi bibi ne ba a raba su kamar an ta samu mutane sunan saddam sai dai a ce saddam hassan ko saddam hussein ba a cewa saddam kawai a yi shuru ba a cewa suna ne musdauji labudda a haɗa shi in ba a haɗa shi da wani abu ba to wannan suna kuma ya suna ya lalace suna ya yi muni wato ya zama mabannaci kenan a sa ko sabuwa a larabci suna da fassara biyu wasu kuma suna da fassara daya kaman bala'i da larabci daga akwai bala'an hasana akwai bala akwai bala sai to shi bahaushe dai galibi in an ce bala bala'i kawai bala'i a ɗaya sani bai san wani hasana ba bai san wata wani bala'i mai kyau ba a bala'i bala'i ne to sadan ma haka yi wato sadan wanda ke balbala kamar fasaran bala'i ne amma to wani bala'in ya zama hassan ko ya zama hussein amma ne ya zama saddam kawai a to kaga bai ba to akwai suna irin waɗannan da yawa saboda haka suna wala tanabazu bil alqab kada rika jifan juna da laqaba da sunaye wanda ba su da kyau Allah ya ce bai salisimul fusuku ba daga iman tir mutum ya sa ma kanshi suna na fasikanci bayan imani kaga wannan ba karamin hadari ne ba fa wanda ya ce tir ɗin shi ne Allah to kai yaushe za ka ɗauko wani suna ba ka san sunan shi ba yanzu wani in ya samu kanshi sunan ɗan rawa sunan da za ta mishi mai faskaran sunan bai sani ba ba ko sunan wani ɗan ƙwallo in ya ɗauko ya samu kanshi aka ce to wannan ɗan ƙwallon menene faskaran sunan bai ma fa sani ba fa to kaga abu ya lalace to ballantana kuma ya zama bugu da ƙari bayan ga sunan bai san ma'anan shi ba sannan wanda ya sufanta da sunan anne ne ɗabi'an da yake so ya kwaikwaya a jikinsa shine ɗabi'a irin na anna to ka matsala bisa matsala ke saboda haka suna da lakabi mummuna bayan musulunci Allah ya ce tar da wannan suna wataƙila shi ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi sallam yake san yake canza suna kamar lokaci ma wani sunan lafiyan shi lafa manzo Allah sai canza da wanda ya fi daɗi ko ya fi dacewa da mutumin da yake kai komo din kaga matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ummu salama ta ba manzo wani bawa tace rika taimakon ka aiki yana da ƙarfi sunan shi kai amma yana da ƙarfi cikin matan manzo na wannan lokaci wanda suka bashi kyautan bayi to babu wani bawa mai hidima irin kai sai manzo Allah ya canza mai suna ya ce sunan yace sunanka safina ya canza mai suna ya kuma da shi safina yace sunanka safina daga yau ka tashi a kai asali kuma manzo Allah ya sami shi safina ne alkunya game da jirgi jirgin ruwa duk wani abin da duk wani abin da zai wato duk kayan sufuri wanda zai maka hidiman wato daukan kaya daga nan zuwa nan da hidindumu a cikin abubuwan sufuri to wa irin jirgin ruwa to sai ce sunanka daga yau ya tashi daga kai ya koma safina dama safina suna ne a musulunci na maza da mata amma galibi mu nan an ce safina ana nufin mace ce yanzu da za ka haifi da ka samun shi safina sai ce to wani kuma wani irin karatu ne wani irin jahilci ne da hauka irin wannan bayan kuma za Allah sallallahu alaihi ya sa sunan safina ya sa ma namiji namijin ma jarimi matashi yana da girman shi da sunan shi da komai ya canza mai sunan sai sunan shi daga nan ya koma safina ya ce sunan da manzala ya samu sai na fi so fiye da sunan da aka samu kafin musulunci an gano wannan ko saboda haka nan manzala ya kacancan da sunaye suna ya kuma mai kyau ko kuma ma mai kyau ne ya ƙara kyau saboda haka bisa da isa ismul bisa ismul iman wa man lam yatub duk wanda ke sanya mu shi laqabi ko suna mummuna to fa ulaika humu zalimun ranar tashin kiyama a wajen Allah wannan azalimi to da haka idan ka ji koda yaronka ne ko yarinyanka ta kama kanta wani suna to ka kira ta ka gaya mata suna mummuna sunan fasikanci Allah ya yitar da shi ɗaiki sannan a wurin Allah wanda ya sa ma kanshi lakabi ko suna na fasikanci to a wurin Allah wannan mutum azzalimi ba ba ya lalace Allah ya kai mu gobe sai mu tashi aya ta gaba ya yi wallazi na amuru sani buka fira min zanni kaga da yadda malamai suka ce ma wannan sura suratul akhlaq wato wannan sura ya dace wato ya dace da wannan suna Allah ke mu kai mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah ga mu gare ka a cikin wannan wata na Ramadan muna da bukaturi daban-daban din mai wata bukata Allah ka biya masa ya Allah din wata bukata wadda ba zai iya ba Allah ka iya masa Allah ka tallafa masa Allah ka agaza masa wannan tsananin wahalar ruwa da ake fama da shi Allah ya sauke mana rijiyoyinmu Allah ya fiddo da idanuwar ruwansu Allah ya sa ku samu wadataccen ruwa gidan ruwa kuma da muke da shi na famfo matsalolin da suke fama da shi Allah ya warware shi Allah ya sauƙaƙe mana ruwan da za mu sha da dabbobi da ruwan da dabbobi za su sha da ruwan da za mu yi harkoki na yau da kullum masu aikin wutar lantarki Allah ya taimake su a warware matsalolin da ke cikin wannan kamfani Allah ya sa rika samun hasken wutar lantarki nagartacce da sauran al'amura waɗanda suke da alaƙa da kuma a cikin wannan wata na azumi muke da damuwa da shi Allah ya ce muke mu baki ɗaya ya Allah muna ƙara kai kuka zuwa gare ka wanda ke cikin kuncin rayuwa ko yake fama da fatara ko talauci ko yunwa ya Allah ka fidda shi ya Allah ka fidda mu baki ɗaya wanda ke cikin yalwa da wadata da samu da budi Allah ka ƙara buɗe mishi kofin alheri Allah ka buɗe mana baki ɗaya ka kare shi ka kare mu daga sharrin mahasada Allah ya taimaki gabanin a kan daidai mu talakawa Allah ka taimake mu a kan daidai Allah ya saka mu iyayenmu da alheri Allah ya saka mu mu da alheri a yan kasuwanmu da suke kasuwanci Allah ya taimake su akan harkan kasuwancinsu masu sana'o'i mu iri daban-daban Allah ya taimake su akan ma'aikatan ma'aikatanmu Allah ya taimake su akan aikace su waɗanda suke neman aikin ko jari ko sana'an Allah ka ba su Allah ka ba mu baki ɗaya ya Allah ka buɗe mana hanyoyin samu kuma hanyoyin samun ka sanya mishi albarka yan uwanmu da suka fita nema ko kusa ko nesa Allah ka ba su Allah ka dawo mana da su lafiya marasa lafiyoyin mu a asibitoci da gidaje da mu da muke tafi lafiya lafiya Allah ka ba mu lafiya lafiyan kuma Allah ka sanya ta amfane mu Allah ka azurta mu da nagartar lafiya da aiki nagari a cikin wannan wata na Ramadana wannan zafin rana da ake fama da shi Allah ka sauƙaƙe mana shi alherin da ke cikin yanayin zafi ya Allah ka sada mu da shi damuwan da ke cikin yanayi na zafi ya Allah ka kare mu limamu wannan masallaci malam Jibrin Uli Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya ƙara mu zuriyarsa albarka a ah, sauran masu taimaka masa Allah ya saka musu da alheri masu kai komo don ganin wannan cibiya ta ci gaba da wannan masallaci sun kare mutunci su Allah ka taimake su Allah ka taimake su Allah ka taimake su Allah ka taimake su ya Allah kai ke da iko akan kowa da komai wanda ya asasa wannan masallaci Allah ka taimake shi ya Allah muna ƙara tawassuli ka ƙara mu rayuwar mu albarka ka ƙara mu zuriyar mu albarka ka ƙara mu gidajen mu albarka ka kankare mana damuwoyi da muke fama da shiri daban-daban saukin rayuwa da aka fara samu ya Allah ka kama mana wannan sauki ka ba mu kuma abin da za mu sayi abincin da aka ce ya sauka din insha Allah ya Allah wanda wannan azumi ka samu yi cikin nishadi da abin da za mu ci tufafin mu da ya lalace ya Allah ka azurta mu da tufafi na gari wanda ke da aboki talauci ya Allah ka raba su ya Allah ka azurta shi da aboki arziki ka azurta shi ka azurta mu baki daya اللهم اجعلنا من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تعدي به أو رامة تنشرها أو رزق تبسطه أو در تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو مؤافاة تمن بها برامتك إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب